masauraro da fatan an waye gari lafiya ibrahim su muhammad ke muku barka da warhaka daga nan sashen hausa na bbc a cikin shirin namu na karfe rabi agogon Najeriya da Nijar wato da rabi kenan agogon GMT da Ghana za ku ji cewa an fara wallafa wasu rubuce-rubucen da jagoran adawa a Rasha Alexei Navalny ya yi watanni takwas bayan mutuwarsa. Shugaban ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akwai yiwuwar Isra'ila ta kai hari kan dakarunsu kai tsaye a kudancin Lebanon. A Najeriya ana shirin raba rana tsakanin bangaren shugaban kasa da na majalisar wakilan kasar bayan da majalisar ta watsi da bukatun wasu sauye-sauye kan harajin da ake nema a ƙara lankayawa a kasar. Mun yarda cewar akwai matsala, mun yarda cewar gwamnati ta baya ta bar matsaloli da yawa, mun yarda cewar akwai abubuwa da yawa a ƙasar nan da sun daɗe ba sa tafiya daidai. Amma yanzu wannan gwamnatin da ta zo, tsarin da take tafiya da shi a haka, ni a ganina, shi ma ba mafita ne a gare mu. tuwar wayo dai a najeriya a wani bangare na yaƙi da take da matsalar rashin tsaro gwamnatin ƙasar ta lashe takobin ɗaukar tsauraran matakai kan waɗanda ke taimakawa 'yan bindiga da bayanan sirri inda ta ce duwanda aka cika hannu da shi to zai ɗanɗana kudarsa da kuma matakai da dama da aka ɗauka wanda dukkan waɗanda 'yan fuma ɗin za mu rinka ɗauka su ɗaya bayan ɗaya kuma za su gano sana'ar da suka ɗauka ba mai ci ba ce za mu te da yakin duka bai ɗaya da su waɗannan masu tsegonta musu da kuma su waɗanda a cikin dajin To muna ɗauke da waɗannan da ma wasu sauran rahotanni amma sai bayan na fara karanto labaran duniya. An fara wallafa wasu rubuce-rubuce da jagoran adawa a Rasha Alexei Navalny ya yi watanni takwas bayan mutuwarsa. Rubuce-rubucen da ya waɗanda ya yi yayin da yake tsare a kurkuku sun nuna cewa Navalny ya sadu da kan cewa zai mutu ne a gidan yari, inda ya rubuta cewa ya tabbatar da ba zai taɓa ganin jikokinsa ba. Sai dai kuma ya ce bai na damar komawarsa Rasha ba don ci gaba da sukar Vladimir Putin. Navalny ya rubuta cewa abin tsoro dai shine cewa za su miƙa ragamar ƙasarsu ga gungun makaryata da barayi da kuma munafukai. Hukumomi a Gaza sun ce akalla Falastinawa talatin ne suka mutu sakamakon harin da Isra'ila ta kai kan yankin Jabaliya inda Isra'ila ke ci gaba da kai wani sabon farmaki kan Hamas. daraktan asibitin al'aduwa da ke jabaliya muhammad salha ya shaidawa bbc cewa sojojin isra'ila ba sa bar da man fetur ko kuma magunguna zuwa yankin Uh, ya ce ana tunanin suna son su matsa mutanen arewacin Gaza lamba ne, babu abinci, babu magunguna, kuma babu tsaftaccen ruwan sha, babu mai. Isra'ila dai ta ce har da take kaiwa arewacin Gaza na da nufin hana Hamas sake samun mutane a yankin. Ministan kuɗi na ƙasar China ya ce gwamnati za ta ƙara karban bashi domin ƙarfafa ci gaban tattalin arziki. ya ce gwamnati za ta samar da dala biliyan 325 na guraben saka hannun jari nan da wata uku masu zuwa china da ta yi harin haɓaka tattalin arzikinta da kashi biyar cikin ɗari a wannan shekarar amma wasu matsaloli da suka haɗa da durkushewan kasuwar kadarori da kuma kalubalen fitar da kayayyaki zuwa sashen waje na janyo tattalin arzikin ƙasar kuma baya labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc kamfanin kera jiragen sama na boeing ya ce ya sanar da cewa zai sallami ma'aikata dubu goma sha bakwai wanda su ne kusan kashi goma kenan cikin ɗari na ma'aikatansa yayin da yake fama da yajin aiki na ma'aikata na tsawon wata ɗaya. Boeing's problems include ongoing concerns over the quality of its Wakilin BBC ya ce matsalolin Boeing sun hada da damuwar da ake ci gaba da nunawa kan ingancin jiragen sa da kuma tasirin yajin aiki da mambobin kungiyar ma'aikata ke yi. saboda ma'aikatan boeing guda dubu talatin ne da ke yajin aikin neman karin albashi kamfanin ya ce zai asarar dala biliyan biyar a cikin zango na uku na wannan shekarar shugaban ayyukan wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya ce akwai dalilin da zai sa a yanke hukuncin cewa isra'ila ta kai hari kan wuraren da jami'anta suke kai tsaye a kudancin lebanon Jean-Pierre Lacroix ya shaida wa BBC cewa rundunar ta UNIFIL ta gudura an ci gaba da kasancewa a yankin don taimakawa wajen kare fararen hula da kuma bayar da rahotanni kan yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hezbollah. Ya kuma kira ga bangarorin biyu da su kaucewa ayyukan da za su iya jefa rayuwar dakarun wanzar da zaman lafiya cikin haɗari. what is really critical is the parties have obligations. Ya ce abin da ke da matukar muhimmanci a nan shi ne bangarorin biyu suna da ɗauki alhakin mutunta tsaron dakarun wanzan da zaman lafiya kuma hakan zai hada da gujewa duk wani abu da zai iya kasancewa barazana a gare su. Duk labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. tun yanzu kuma sai rahotanni. An wallafa bangarorin farko na rubuce-rubucen da jagoran adawa a Rasha Alexei Navalny ya yi watanni takwas bayan mutuwarsa. Rubuce-rubucen da wanda ya yi yayin da yake tsare a kurkuku sun nuna cewa Navalny ya sadu da kan cewa zai mutu ne a gidan yari, inda ya rubuta cewa ya tabbatar da ba zai taɓa ganin jikokinsa ba. Sai dai kuma ya ce bai da damar komawa Rasha don ci gaba da sukar Vladimir Putin ba. kan rahoton da Muhammad Annur Muhammad ya haɗa mana. a rubutun na tunawa da yadda rayuwarsa ta kasance jagoran hamayyar na rasha wanda ya rubuta a sirce kafin mutuwar tasa wanda ya nuna lalle cewa ya san zai mutu a gidan yari amma kuma bai karaya ba ga samun yanci ga ƙasarsa a wannan kashin farko na rubutun da aka wallafa a new york da kuma london na navalny wanda ya kasance a wani gidan yari na gwale-gwale na kare ka a lokacin da ya hasashen rayuwarsa ta zo karshe ya rubuta cewa babu wanda za ka yi ban kwana da shi ba zan taɓa ganin jikokina ba duk da hangen abin da ya tunkaro shi a lokacin wato mutuwarsa a wannan hali da ya samu kansa na tserewa bayan ya koma kasar da kansa ya nuna cewa ko alama bai yi damar komawa da ci gaba da sukar shugaba vladimir putin ba ya ce abu ɗaya tilo da za a ji tsoro shine gungun waɗanda ya kira makaryata barayi kuma munafukai navalny daman ya fara rubutun littafin ne mai suna friday wato juma'a tun a lokacin da yake farfadowa daga rashin lafiyar da ya gamu da shi bayan gubar da aka sanya mishi a 2020. Littafin da ya kunshi cikakken bayani kan rayuwarsa, fafutukarsa ta rajin yanci da batun aurensa da iyalinsa da jajircewarsa ta tabbatar da dimokuraɗiyya a Rasha, kan yadda ƙasar da ta kasance ɗaya daga cikin manyan duniya ke son rufe masa baki Navalny dan gwagwarmaya kuma lauya ya mutu ne a watan Fabrairu bayan shekara uku a gidan yari kan tuhumar da ake gani na da nasaba siyasa. Navalny shekara 47 an yi masa gani na ƙarshe ne kwana ɗaya kafin rasuwarsa yana cikin ƙoshin lafiya a yayin wani zaman kotu a bidiyo. Bayanan gidan yarin da aka tsare shi inda ya mutu su nuna cewa yana tattaki ne na motsa jiki a lokacin da ya faɗi ya suma daga nan kuma rai ya halinsa. Matarsa yuliya ta ce littafin shaida ne ba kawai ba ga da rayuwar marigayen mijin na ta yi har ma da jajircewarsa a yaƙi ga mulkin kama karya da gwagwarmayar da ta ce ya sadaukar da komai nasa hatta rayuwarsa. Na gaida Muhammad Annur Muhammad. yanzu kuma sai mu nufi Najeriya inda gwamnatin kasar ta ce za ta kafa wasu sansanonin soji uku a sassa daban-daban na gabashin jihar Sokoto mai fama da matsalar rashin tsaro domin ci gaba da aiwatar da shirin fatattakar 'yan bindiga da aka kira Operation Fansar Yamma. karamin ministan tsaron kasar muhammad bello matawalle ne sanar da hakan cikin wata hira da bbc bayan ya kai ziyara a wasu yankuna na gabashin jihar domin ganin halin da ake ciki bisa umarnin shugaba bola ahmad tinubu ga dai karin bayanin da yawa haruna shehu tangaza za a buɗa sansani guda uku wannan sansanin guda uku akwai wanda za a yi a nan dajin gundumi akwai kuma wanda za a yi a can isa da kuma wajen gwarayu da sojoji za a buɗe a waɗannan wajeje kuma alhamdulahi a nan isa akwai babban barikin da ita gwamnatin jihar sokoto ta gina wanda kusan ta sadu wasu fasiliti da ya kamata su saka kuma na shiga na diba ta da ruwa da komi an sa su wannan shi an kudurin na farko dai mu tabbatar da cewa duk inda za a je a kai su wuri ne wanda za su iya samu natsuwa na biyu kuma mu gwada musu mukan muna ya zuwa duk irin waɗannan wajejen wanda su ma aka aje su na uku kuma ita gwamnatin jiha mu ga ƙwazon da ta yi domin mu ma mu ga inda za mu shigo mu ƙara tallafawa ra'ayi riga kowa da irin tasa cewa insha Allah an samu sauki wannan ta'addanci da ke faruwa a arewacin Najeriya Minista kamar hankalinku ya karkata ga jihar Sokoto kuma ga alama abin ya yi sauki amma kuma dama yadda yanayin yake shine idan aka mai da hankali a wani guri a yan ta'addan nan za su koma wani wuri gashi a shekaran jiya ma a makwabciyar jihar Kebbi har da kashe wani uban ƙasa suka yi ya za a yi da kuma irin waɗannan yankunan abubuwa kuma suna faruwa a Zamfarama. ai ka kasan wannan fansayen madin da aka yi kasan san sokoto ta headquarter ta brigade kowancan zon da mun kai coordination da aka yi a sokoto aka yi shi kuma ai kaga ga ko shi haluru da aka kashe ai ba a Sokoto aka kashe shi ba a jihar Zamfara sau aka duk wani abu da tsari da ake yi a nan Sokoto ake yin shi sannan a ɗauka sauran jihohi duk waɗannan abubuwa da ka faɗa duka mun san da su kuma ana biya su ɗaya bayan ɗaya kuma za a ga sauƙi insha Allah duk waɗannan wajejen da ita kebe ɗin da Katsina har Niger State duka muna koɗin shi domin kamar da ka sani akwai salale daban-daban na yakin a jawabin da ka yi a garin sabon birni na ji kana wani gargaɗi ga jama'a musamman game da masu kyankyasa ma 'yan fashin daji bayanai wato informers kamar menene minista ke sun ya ce wato yakin haikala daban-daban ne a yau in ka ce dan ta'adda to akwai waɗanda ma na hisu waɗanda hisu ma zama haɗari su ne waɗannan masu ba da bayanai na siri zuwa ga su dan ta'adda domin za ga su yin fuma da su a cikin su Masu saurare umai masani Abdulmumin ke muku sal. su ɗauki wani ko kuma in jami'an tsaro za a je ga wuri su ne ake faɗa musu saboda sai su abin nan. To amma ga kudin da aka ɗauka Allah da kuma matakai da dama da aka ɗauka wanda dukkan waɗannan 'yan fuma din za mu rinka ɗauka su ɗaya bayan ɗaya kuma za su gano sana'ar da suka doka ba mai ci ba ce za mu te da yakin duka bai daya da su waɗannan masu tsegunta musu da kuma su waɗanda a cikin dajin Muhammad Bello Matawalle kenan karamin ministan tsaro na Najeriya. To daga matsalar rashin tsaro kuma sai ji batun tattalin arziki duk da Najeriya ta bisa ga za a gabar na tsakanin bangaren da da majalisar dokin kasa bayan da 'yan majalisar suka watsi da wasu bukatun su sai kan haraji da ake nema a ga daftar kasa. Wannan dai ya biyo bayan wani zafa zafa ne da ake tsakanin 'yan majalisa bayan da gabatar da wani kudiri da aka yi wanda aka yi farko da ke nema a kara yau da ake bayar 'yan Najeriya wasu sassan rayuwarsu. Karfata da Aliyu Zubairu ta mana. Majalisar Wakilan Najeriya ta yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta dakatar da shirinta na ƙara haraje-harajen da ta ce babu gaira babu dalili. Zauren majalisar ya amince cewa tsarin tattalin arziki da Najeriya take kai a yau babu abin da yake haifarwa sai rashin aikin yi da tsadar rayuwa ga 'yan ƙasar. Honorable Ali Sani Madakin Gini shine shugaban marasa rinjaye yana kuma cikin waɗanda suke adawa da buƙatar gwamnatin tarayyar. kan kira ga gwamnati ta ƙasa da ta tsayar da duwani shiri da take yi na kawo sababbukan abubuwa da ya shafi haraji wanda ko a ranar laraban nan ta wuce an karanta bills wajen guda hudu wayanda duk suke magana akan da haraji. To a dalili dai shine already daman a yanzu a yanda ake ciki kowa ya sani talaka a cikin ƙasar nan yana cikin hali mai wahala. Abinci ya yi wuya mutane ba su da lafiya ba su da damar da su kai kansu asibiti sannan ga tsada fitur sannan ga hauhawa na farashin dala wanda wannan kullum yana sawa darajar naira mu tana ƙara karyewa mu a iya namu a majalisa ko kuma in ce ni a iya nawa a dan majalisa wanda aka zaba domin zo in kare muradi na jama'a ina ganin wannan abubuwa ba daidai bane kuma bai kamata wannan kare-kare a ci gaba da su ba ya kamata a tsaya mun yarda cewar akwai matsala mun yarda cewar gwamnati ta baya ta bar matsaloli da yawa mun yarda cewar akwai abubuwa da yawa a ƙasar nan da sun daɗe ba sa tafiya daidai amma yanzu wannan gwamnatin da ta zo tsarin da suke tafiya da shi a haka ni a gani na shi ma ba mafita ba ne a gare mu. Baya adawa da wannan kuduri ya fuskanta daga majalisa masu fafutuka irinsu su Comrade Kabiru Dakata na kungiyar Kaja mai rajin tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya. Ya ce tsarin jari hujja ake kara ɗora ƙasar a kai wannan yunƙuri da gwamnatin tarayya ta yi ba komai ba ne illa gaba da ɗora gwamnatin Tinubu a tsantsar tsari na jari hujja wanda shine dalilin da ya sa ka ga yanzu 'yan Najeriya sun fita daga hayyacinsu talauci ya yi katutu an da kowa talaka kafin zuwan Tinubu duk abin da kake siyan shi yanzu ya ninka kuɗin shi sau huɗu babu wani yunƙuri da gwamnati take illa kullum a ta wa al'umma ƙarya cewa rayuwa za ta inganta ko ku bbc a watan mayu ko yuni na shekara ta da ashirin uku, kun yi hira da kashim shatima inda ya ce a basu wata tara zuwa shekara ɗaya abubuwa za su inganta amma daga wannan lokaci zuwa yanzu abubuwa sun ƙara taɓarɓarewa kuma ba mu ga wani alama na cewa za a iya nemo bakin zaren ba so wannan abubuwa ne wanda za a ci gaba da ganin su yunƙurin haraji yunƙurin cire tallafi na dukkan abubuwa wanda kuma wannan a yana ci gaba da mai da Najeriya koma baya a yadda ake yanzu duk wanda ka gani in ka ce mishi sannu zai amsa saboda an ɗaiɗaita rayuwar al'umma an mai da kowa talaka Masana harkokin siyasa da shugabanci a Najeriya sun ce ya kamata gwamnatin kasar ta yi la'akari da halin da talakawanta ke ciki, ta kuma dukufa wajen samar musu da mafita. Cikin shekara ɗaya da watanni da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi tana jagorancin Najeriya ta kawo sauye-sauye masu yawa a fannin tattalin arziki, wanda hakan ya ƙara ta'azzara wahalar rayuwa ga mafi yawan 'yan ƙasar. Ko da yake ta ce tana ɗaukar matakin ne domin inganta tattalin arzikin ƙasar. Ta gaida Raliya Zubairu da wannan rahoto. kwamitin majalisar dattawan najeriya da ke sanya ido kan gyaran matatun man kasar ya ce nan da 'yan watanni masu zuwa matatun guda hudu za su fara aiki gadan-gadan a shekara ta 2022 ne dai shugaban muhammadu buhari ya bayar da kwangilan gyaran waɗannan matatu kan kuɗin da ya kai naira tiriliyan ɗaya sai dai har lokacin da ya bar mulki ba a kammala wannan aiki ba a mun ga aikin mu gaskiya yana tafiya sosai sosai musamman ma na fataha court da na wari na kaduna ne bai yi nisa a wannan lokacin ba amma yanzu ya kamata a ce na Fatakwat din an gama har ma sun fara aiki to abin da uh, ita majalisa ta dora a kai na yanzu shine mu je mu tabbatar da cewa aikin nan an yi shi kamar yadda aka ba da shi kuma a yi kokarin gamawa domin fara amfani da shi to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin ƙarin bayani to yanzu kuma sai shirin gani min hanya A baya-bayanan ne gidauniyar muƙasa mai samar da tallafi wajen kawo sauye-sauyen rayuwa ta yi bikin cika shekara talatin tana ayyuka da suka shafi sauyin yanayi da ƙarfafa mulkin demokuraɗiyya da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. gidauniyar ta kuma ce a tsawon shekarun da ta kwashe ta yi aiki wajen inganta kula da lafiyar mata da kananan yara da kuma rage mace-macen mata masu juna biyu ta ce tana alfahari da tallafin da kuma gudunmuwar da ta samarwa najeriya wadda cewar ta ya taimaka wajen inganta rayuwar al'umma yayin bikin ne da aka yi cikin makon nan abuja masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban suka halarci taron inda suka yi matukar yabawa gidauniyar da jajircewa da ta nuna kan burin da ta sanya a gaba a filinmu na gani mana hanya na yau abokin aikinmu buhari muhammad fage ya zanta da shugaban gidauniyar mukasa a najeriya dr kole shatima inda ya fara da tambayarsa ko yaya suka ji da wannan abin na tarihi to alhamdulillah zan ce saboda na ga yadda mutane suka fito suka kammara mu akan wannan ayyukan da muka yi na ga mutane sun zo daga kowane lungu na najeriya kuma gashi baki sun zo daga chicago namu har da daga cikin manyan mu wanda ya zo ita ma ta zo to wannan abin jin daɗi ne abin fara'a ne kuma abin da nake jin daɗinsa saboda ayyukan da muka yi da sauran jama'a allah ya sa muka samu abubuwan da muka samu muka nan cin gaba a ƙasar nan kuma an zo an nuna mutane sun zo sun yaba da abubuwan da muka yi din nan a yi ba abin da za mu ce kawai sai da mu ce alhamdulillahi zan so ko da a takaice kai min bayanin fannukan ayyukanku wuri-wuri da kuke ayyuka gaskiya kam eh ayyukan da muke yi a najeriya a shekaru 30 nan suna da yawa na farko dai mun yi aiki a kan shugabanci yadda muke neman matasa waɗanda a su dama suna wani kokari haka mu kuma ya za mu tallafa musu su zama shugabanni ko da saya musu kwamfuta ne kuma a lokacin ma ai ba su telefon da sauransu ma so su kowa samu su telefon wanda za su yi aiki da shi a samu musu kwamfuta a samu su kayan aiki da sauransu haka ta muka ta yi mm. don mu samu ina matasa suna kowane lungu na ƙauyuka na ƙasar nan yadda za a taimaka musu bayan haka kuma mun yi aiki a kan ilimin eh, mata haka domin kuwa mun san cewa fanni ne wanda cewa inda za mu samu mu tabbatar cewa 'yan mata mu sun yi karatu to abu ne wanda a ƙasar nan za mu ji daɗinsa to mun yi ta aiki a kansa wannan mun yi ayyuka kan mace-macen mata wajen haifuwa wanda bangaren lafiya kenan hanya ce wanda gaskiya ni dai na ji daɗinsa sosai domin kuwa za ka ga cewa yau za ku yi aiki mace ce za ta shiga asibiti za ga cewa wannan magungunan da aka bata nan allah ya sa za ta sauka lafiya kowa zai ji daɗi iyalai za su ji daɗi sauran jama'a za su ji daɗi da sauransu jami'o'i ma haka mun yi aiki da su kuma gaskiya mun yi ji daɗin wanda muka yi aiki da su a nan jami'o'i ɗin kamar idan mun duba kamar musamman ma kan malamai wanda suka samu digirin digirgir ta gefenmu mu malamai sun zo sun samu 268 suka samu ah, wannan kuma idan muka duba yadda wannan za su zo su zama malamai su koyar wa sauran jama'a ai ba karamin ah, jin daɗi ne ba haka kuma wanda suka samu ah, digirin masters wajen su 222 haka wanda su ma sun samu karatu sun je sun yi masters nasu sauransu to kaga wannan jari da aka sa za a ce Ah, su ma sun zama malamai sun zo sun za su dinga koyarwa sauran ɗalibai haka haka kamar idan